nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in yawa masu kallon afirka tv tare a duk da kuke a faɗin duniya assalamu wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da wani lokaci barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kuma tarin albarka wato rayuwata shin da muke gaito muku manya-manyan malamai da mahukunta da 'yan kasuwa domin tattauna kan tarihin rayuwarsu da 'yan gwagwarmaya suka yi domin amfana da tarihinsu a yau a cikin wannan shirya har yau muna tattauna da babban malam wato dr muhammad tukur adam almanar daga tarihin najeriya dr muna sake maka maraba a cikin shirin jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh dakta mutum da ya gabata har yau muna tattauna akan gwagwarmaya da kuka yi a jami'ar musulunci da take madina birnin manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam malam a jan jami'a wasu malamai ne ka tasirantu da su malam a karatun da kuka yi wannan to alhamdulillahi na tasirantu da malamai da yawa daga cikinsu akwai abdul muhsin abbad Hafifahullah. Mm. akwai sheikh zarban ah, Muhammadu Al-Ghamidi. Mana shi ma Sheikh zarban yana yana koyar da ku a jami'a. A ah, yakan ka mana da yakan ɗanyi faɗakar da mu. Eh, domin shi domin kamar kaman uban yan Najeriya. Duk wani malami da aka amfana da shi to gaskiya Zarban shi tamkar uba ne da nasihu na karfafawa. akwai <clears throat> wannan sheikh gunaiman uh, hmm. wanda ya sharhin kitabu tauhid eh. akwai uthaimin yakan ka mana ziyara lokaci-lokaci hmm. ya mana lecture hmm. akwai aliyu zaharani akwai yahya yahya akwai uh, shi annami ya rasu dr nami ya rasu akwai uh, su shamsan na manta sunayensu da yake abun ya daɗe eh, gaskiya to akwai malamai da dama dai a takaici gaskiya waɗansu sun rasu mm. akwai doktor ustaz doktor jurdi mm. akwai muhammadul muhtar ɗan shankiti eh, mai sahibul adwa yawa shi sahibu usulul fiki ne akwai malamai da dama dai a takaicin takaicewa wani cikin abokanan karatu su aka ke tuna mana abokanan karatu da muka tafi da su shekara ɗaya muka gama shekara ɗaya akwai dr jalo jalingo eh, classmate ne akwai dr sani rijiyar lemu shekara daya akwai professor muhammad mansur ibrahim tare muka tafi da shi ah, akwai dr nazifi yunus na albayan jos mm. ah, duka tare muka da su akwai su dr ibrahim birnin kudu ko da yake suna bayan mu amma duka an rayu tare akwai babban malami na wanda ya karantar da ni hmm. amma a can kuma Allah ya kaddara ina gaban shi da shekara biyu Dr. Alhassan Sa'id Hafiz hmm. Allah shi kanshi ya gafarta masa ah, na tasirantu da su akwai su Ja'far akwai ni Abba Tijani da ya rasu a shekaran farko Allah ubangi ya rahma masa akwai Musa Kindo hmm. daga Burkina Faso akwai Zubair daga Malawi akwai ah, yan uwa dai da yawa gaskiya da aka zauna wato ni ban taba ganin duf'a batch mai albarka mai ƙaunan juna mai ƙoƙarin da'awa ba alfahari ba mm. irin lokacinmu wannan lokacinmu mm. da muka je kowa yana da yawa akwai fadilatu sheikh eh, dr suleiman adam gaskiya mun tasirantu da shi na tasirantu da shi akwai dr sharafuddin domin a hannun shi na kware ma a wajen rabon gado na iya sosai na gane abun filla filla akwai shakta eh, dr tajuddin ah, muhammad bello adigu mm. so duk suna gaban mu da shekara daya amma alhamdulillahi a cikin abokanai da muka tafi da su akwai abdulkadir kabara dr abdulkadir eh, ismail kabara to duk waɗannan tare muka tafi tare muka gama waɗansu su kai masters da phd a can mu kuma waɗansu suka da suka a nan gida najeriya muka muka je garin su dr habib sudan kenan wala kai a sudani ne almadani eh kai ma ka kada sani ku kuke karban mu ku ba mu mu je karatu ku hada mu da kuma studio kai kuma halar da mu Allah ya guri Allah sa a mizani amin amin ya Allah to wannan dai shine na mana da aka gama jami'a yawanci waɗansu sun gama jami'a suka dan zo na a Saudiya hmm. saboda waɗansu ko bahasi yake so yi ko kuma waɗansu karantuka da yake so a hmm. Hmm. waɗansu kuma ana gama akan dawo Najeriya malamin ne ku ɗauka eh, gaskiya mu mun zaku mu dawo domin tunanin mu kullu ya zamu zo mu yi da'awa mu faɗaɗa abubuwa don ba zan manta ba a cikin alawas da ake ba mu kuɗu na wata wata da muke sa aljihu ni da Dr. Muhammad Suleiman adam limamin masallacin eh, sultan bello da sharafuddin da muhammad inuwa da shi hamis idris duk albashin da ake bamu allowance da ake bamu wallahi mun wa kanmu sai mun yanke ɗari ɗaya ko ɗari biyu haka muna jefawa a asusu da burin idan muka dawo za mu gina santa za mu yi da'awa to a lokacin har mun sayi irin masu inna na buga takardu stencil eh. mun sayi ala katiba eh. irin na daɗin nan na abin nan eh. mun sayi abubuwa da yawa cewa in muka da za mu assasa makaranta mai ƙarfin gaske to Allah da ikon shi da muka dawo sai Allah ya karbi Sharafuddin kaga doktora kaga shi babu shi Muhammad Suleiman muka dawo da su to shine sai ya ce mana alhamdulillah an samu wani wani bawan Allah alhaji rabo eh. Allah ya kara masa wa rayuwarsa albarka ai akwai ta makaranta da ya gina a rock haven yawa eh, zaria road to a lokacin ce to ai ya samu makaranta ma to ya za mu yi ya za mu yi ya za mu yi shikenan sai muntada ta zo ta ce ta ɗauki nauyinta za ta gudanar za ta yi komai hmm. to a inda shi dr suleiman da yake shine silan samun makarantar to sai ya zamanto shine shugabar makarantar albayan ta jos to sai ya zamanto muna koyarwa a takaice da bayan mun yi nysc ni na nysc a benue bautan kasa shi muhammad nazifi a lokacin sai allah ya kawo shi jos shi muhammad suleiman Eh, imam ya a tilden fulani can yana gwagwarmaya da wani mashin ja'afar ne ma ya bashi ita suzuki eh, yana dan gangara daga justa mutu mai a tayar dai a sa flok ja'afar ya ba <laughs> to alhamdulillahi hmm. sai ya zamanto yadda muka haɗu gaba ɗayanmu a makarantar hmm, albayan kenan hmm, to a lokacin mun buɗe wata ana kiranta ma'ahad imamu malik ana ɗan karatu da diploma domin da muka dawo an ce mu makiya imam malik ne to kasa wanda ya shari'a zai mazahibul arba'a eh, kuma yana bin tarjihi eh. to idan muka dawo na wani sa'i ba a rajjaha abun da malik ya faɗa eh, to sai a ce makiyan imam malik ne sai muka bude kulliyatu imam malik to na anan bauchi road to daga baya to bana garin an kai ni kano maktabul muntada shi muhammad suleiman sun tsaya anan nazifi ga ismail mala ismail amper to hena basu a ba na dan koyar na tafi to sai muka sai ta koma ahmad arabi kuma daga baya shi muhammad inu allah ya mai rasuwa ya takaita rayuwarsa shi malam khamis yawanci sai ya koma harkan kasuwanci kuma malam da ka koma kano a almuntada wani aiki wani maktab kake to gaskiya da na koma kano ni ne na hudu mm. domin daga sheikh muhyiddin mm. Uh, albadawi hafizahullah sai muhammadu dr muhammadu ghali musa hafizahullah sai Sheik abdul gani kolawole to sai ni na hudu to ni ne na rike maktabu uh, a lokacin na rike halakat da daurat mm. duka da a'imma da muhafizin sannan kuma na rike mana bangaren kwamfuta eh. da kemara eh, duka abu hudu kamar kamar dan jarida nake eh a sosai <laughs> to da halaka duka da masallatai haka na rike daga baya kuma na zo da rike duk inda za a nada imam a gina masallatai ni zan je unduba shin wajen masallacin babu tsohon kabari baya fuskantar makabarta ya nisanci ga mutane to haka dai duka dai na rike wannan na shekara shi da gaskiya so malam wannan kai ma zirga zirgar na kamar kai da kana da wanda vespa kai wannan eh to na yi ta vespa a lokacin alhamdulillah Allah ya sare na samu vespa ma ka taba lamarin vespa na wala eh <laughs> ka taba lamarin vespa ka wala a vespa alhamdulillah <laughs> amma manyan garuruwa kuma ina shirya halaka a nan bauchi bakari dukku eh. primary school ina shirya a daru da'awa can wajen masu hmm. abuja wajen su malam tajudin da jami'o'i da maiduguri da jos ba kasa kusan jiha a nan arewa da ban yawo malam da za shirya kai sai ka je wajen ka ni ne nake shirya ta kuma in na je sai na kwana goma sha hudu in dawo to nan ne dai akwai akwai malamai yanzu manya manya duk a jami'atul isra kafin su je hmm. duka a wannan dauran sun shige ta irin su in ka je su dc na a bauchi eh. su malam kasim su abin nan in ka je nan su abubakar sokoto da eh, wannan na alfurkan eh. da su kabiru maru da yan uwa haka da eh. yawa duk dai ta daura din aka sajja har aka shiga su albayan a lokacin. Masha Allah mala irin wannan tafiye-tafiye da kuke musamman a ana daura ne garuruwa daban-daban da sauransu. Malam me kake iya tunawa da ya dauki hankalinka irin garuruwan da kake zuwa musamman ko wajen dauran da ake yi ko kuma akan hanya da sauransu. Wani zamu ji an samu lokaci. Tomorrow. Tomorrow.